ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya za yaro ne kashe wannan wani ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jugal a garin biyu shi gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na ɗariƙu salihina ila rabbil alamin wanda sheikh wahid abdulsalam bali ya rubuta ko muka jiwo shi daga bakin malaminmu albani zariya da muke roƙon allah ya karɓi shahadarsa yau muna yinin asabar yinin ɗaya ga watar sha ɗaya watar novemba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu eh, miladiya da shekara dubu biyu da sha hudu kuma eh, ta zo daidai da har ila yau shi ma yini ne na asabar eh, yinin asabar wacce take yinin takwas yinin takwas ga watar muharram hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa Madina shekara 1436 insha Allah gobe za a yi tasu'a jibi a yi ashura wannan shine irge mafi nagarta wacce ta zo a sahihiyar hanya ba ta hanyar bayan fage ba domin ganin wata abu ne wanda yake alaƙa da al'umma gaba daya ba wani da kawai zai zo ya ce yau kwana wata kaza sai ya zato na shi ba abu da kirge a shar'ance a hukumance a najeriya ta nuna wata ta kama ranar asabar yau takwas ne kuma shi ne sanarwa na sarki musulmai da kabinet dinsa gaba daya Wanda duk ƙungiyoyin musulunci na najeriya na da wakilci a ciki kuma shi ne ta fuskar alamiya gaba daya a duniya saudiya da sauransu a duka yau muna yinin takwas wannan littafi na na ɗariƙu salihina ila rabbil alamin hanyar salihai zuwa ga ubangijin halittu mu yi karatuttuka guda uku ko yau shi ne karatu na hudu za mu ta shafi na ashirin da biyu ko karatu na hudu za mu tashi babin fadlu bina masjid falalar gina masallaci fabulu bina'il masjid falalar gina masallaci a nan za mu tashi karatun na hudu insha Allah ta'ala ma da ce bina'ul masajid gina masallatayya sababin min asbabi dukhulil janna sababi ne cikin sababban shiga aljanna in an gina masallaci mutum ya cire kudinsa ya gina ya shiga mesin ne kwararre sai ya ce zai yi ginin ba zai karbi kudin leburanci ba kudin biya ba shi ma ya shiga gina masallaci lebura shi ma sai ce zai leburancin kyauta shi ma ya shiga gina masallacin injiniya zai je taimaka da fasahar ta kyauta shi ma ta sun shiga amma a cikin waɗannan duk wanda aka biya shi bai ci haram ba amma sai ya yi kone gone ba zai yi doro ya ce su suka gina masallacin ba wannan ke fi sahihai an samu hadisi a sahihul bukhari da muslim an usman ibn affan daga usman dan affan ya kuru yana cewa inda kaulin nasi yayin da mutane suke faɗi fihi a ciki hina bana masjidar rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gina masallacin annabi sai na usman ibn affan mutane na ta magana an kashe dukiya ka kashe dukiya ka za ka sai ya ce innakum akhtartu ku kun yawaita banki da bazangano an kashe dukiya a an canza masallacin yadda yake a zamanin annabi an ƙara masa girma وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول aini abin da ya sa ne haka na ji annabi na cewa man bana masjida wanda ya gina masallaci ala bukairu bukairu ya ce asibtu annahu qala ina tsammanin shi annabi ya ce yabtaghi bihi wajh Allah ko bukairu yana tsammanin usman ibn affan ya kara da ke bihi wajen Allah wanda ya gina masallaci yana neman yardan Allah bana Allah lahu mithlahu fil janna Allah zai gina masa misalin sa a aljanna wannan hadisin ya zo a sahih bukhari hadisi na 450 sannan kuma a sahihu musul hadisi na 534 rawa ibn maja wa sahaha ul albani ibn maja ya rawaito hadisi albani ya inganta an usman ibn affan al sayyidina usman ya ce, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji annabi na cewa man bana lillahi masjida wanda ya gina wa Allah masallaci bana lahu lahu mithlahu fil jannah Allah zai gina masa misalin sa aljanna shi ma wannan hadisi ibnu majah ya kawo a sunan hadisi na 734 nasiruddin albani ya inganta cikin sahihul jami' hadisi na 6631 روى ابن ماجه وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قال من بنى مسجدا لله ولينا وألا مصلاتي كمن حظ قناة كما لكن زنتو wanda layin na farko ya ce ka min hazi maf hazi ko min hazi ai ka baiki osfor kamar gidan zuntu aw asfara ko kadan ko ya fi aka kankanta banan lahu ko baita fil janna Allah zai gina masa gida a aljanna ibnu majah ya ka sunan hadisi na 760 da 36 albani ya inganta a sahihul jami hadisi na 6,128 wannan babin yana dauke da hadisi ne guda biyu don hadisi na farko da na biyu duk daga usman ibn affan na uku ne hadisin jabir kuma duka suna bayani akan falalar gina masallaci mu dawo lafazin hadisin a lafazin na usman ibn affan duka biyu ya ce man bana masjidan na farko man bana masjidan bai sa lillahi ba ko amma yadda gibi in wata Allah ga Allah ya shiga ruwayar sa shi ma man lillahi masjidan ruwayar jabir shi ma man masjidan lillah kenan duka gina masallaci kadai baya sa a samu wannan romo da wannan lada sai an gina don wa don Allah kenan ko da mutum ya gina masallaci ba zai samu wannan ladar ba sai don Allah sai ya yi don abin duniya sai ya zanto don abin duniya don allah sai ya zanto don na farko kenan yana da shi abu da zai karfafa aiki sai an yi don allah allah yake karfa da allah a surar dare suratul laifi sai ya ce wai ta tajallabu al'atka alladhi yukti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa yatajallabu zai isa shiga wuta al'atka mai tsoron Allah allazi yu'ti malahu wanda yake bada dukiyarsa ko ya tazakka ka ta a hali yana kiran zakka ko ka ce ya tazakka da tsarkin zuciya menene ma'anar tsarkin zuciya shi ne wa mali ahadin inda wa min ni'matin dunya ba dai yana neman ni'ima a wani wuri ba illa fiqa a wajhi rabbih al'a sai don neman yardan ubangijin sa kuma Allah ce fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kun ga za yi don Allah saboda haka in ya gina masallacin sai ya zato don Allah bana lahu lahu mislahu Allah zai gina masa misalinsa an gane ko to me ake nufi da misalinsa ku gane ko da malamin sai ta akwai shubu a lamarin in kace yadda masallacin yake haka Allah zai gina masa aljanna to ai abin da ke cikin aljanna ba zai sifantu ba tunda fi hama la ainu ra'at wala udun sami'at wala khabara ala ba shi. in kace wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa irin sa aljanna to tun da masallaci ana iya surantawa ga yadda ya ke tana za ka ce ga investirinsa irin sa Allah zai gina masa aljanna kenan ka nuna wani abu na aljanna yanzu hankali na iya gane shi shi sa malamai suka yi magana akan faɗin sa mislahu da malamai suka yi magana da bana lahu lahu mislahu mislahu da aka yi magana yi maganar farko shi ne yadda a duniyance ko ba gaba a gidaje a duniya wani gidaje daraja masallaci don annabi da haƙƙul buyuti ila lahi masajida kaga in ka je kowane gari babu ma ka fara kana iya rantsewa ba gidan da ya fi masallaci yawa annal masajida lillahi an gane ko to kaga masallaci shi ne gida mafi kololuwa a duniya shi ne ana nufin banan lahu lahu min lahu fil janna ma'ana ginin da za a yi masa aljanna yana da fifikon daraja da ƙololuwa da ban kayi sama da kamar yadda masallaci take da take da fifiko akan gidaje a duniya to gidan aljanna yana da fifiko akan sauran gidaje na aljanna ina fata an gane wannan المسجد مثله في الجنة كما أن المسجد هو أحب البقاء في الدنيا فبيته يكون أفضل بيوت في الجنة أفضل بيت في الجنة إذا ما تعال قال إذا كلمة مثله بك شنا بان الله له مثله في الجنة كنا على الجنة ما جي آر إيه يوم شنا أبو دايكي وانا fassarar farko da za ka fassara ta biyu bada lahu na gobe na kuma yadda masallaci yake da kokwana cankara, kwane, ba haka ake da shi ba a yadda masallaci yake gidan allah ne a duniya to zai samu gidan allah a lahira amma na duniya laborori ne da mesu suka yi wancan kuma na aljanna sun allahin lazi akkara kulle shai allah ne zai komai shi ne injiniya shi ne mesu shi ne lebura duka wannan karkashin jagorancin kun fa yakun na ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun shi yasa ba wai a rika fasara hadisi ba a dauko mislahu a cikin mislahu za ka cire mutum falalar ya ji kwaɗayi ya gina masallacin a mislahu da wannan kira to sai babin gaba bina'ul masajid sadakatun jariyatun wa asanatun da'imatun bai da salam bali ya iya magana kaga ko da qur'ani shi zai koyi da kai irin wannan magana eh wa masalu kalimatin ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة قالوا إن هذا لي لفاهرة لي يريد لي هذا بعد هذه الحكاية طبعا وهذا حكي هذه شنو بناء المساجد كده مصلاتية وانا بناء المساجد مضاف ومضاف إليه في محل رفع مبتدا صدقات خبرني شاريات خبرني وحسنات خبرني دائمات خبر هنا مثلا في صدقات الجارية هنا في صدقة من هنا ومن قال ذا صلى الله مثلا ذا يصلى الله ذا يناجي الله إذا قرآن الفجر كان مشهودا ذا أسباب لا يكون أزوه haga masallacin sadaqatul jariya sadaqatul jariya wa hasanatu kuma kyawawan aiki ne da'imatu dawwamahu a shi yasa wasu suka ce yanzu idan mutum ya gina masallaci sai ana kwatancen masallacin da sunansa shi ya zo man bana lafi gina kama ce masallacin zura masallacin abaliman masallacin indibi ina ba ta biya ne to shi in an danganta masallacin da wanda ya gina sai an samu bana da layi masjidin malaman hadisi suka ce halatta bai ma bukhari yayi babu shin zaje babu shin zaje masallacin wane sai ta kwarai kuwa sai ka hadisi hadisi da sahabi ya ce annabi ya sa a yi a yi rigeni a yi tsere-tsere musabakar gudun doki sai min masjidi banil haif daga masallacin kabilar su wane zuwa masallacin wane ina ba ta gane zo kaga suna da annabi ku fara daga masallacin wane zuwa ga wane ai magana ya gane ga masjidin quba ko ba ga ba da sauransu رواه ابن ماجه وصححه Albani, عن أبي هريرة ibn maja ya na sun nasiruddin albani ya inganta daga abi huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إن مما يلحق المؤمن lalle daga abin da yake tarar da mumini sai ka kaddara ba da mauni shi ya kama min amali daga aikinsa wa hasanati da ladansa ba da mauti bayan mutuwarsa ga abubuwan ilman allama ilmin da ta ga ilmin su gumi gani ga suna tv ga ilmin su malam jafar ga su albani Zariya, har yanzu ba mai shinkafa za ka samu kazakasan su su shan ismaila idris su malam ibrahim Gobari, duk allah ji su da rahama ma'ana ilimi da ilmantar ya ce ilimi da ilmantar ba sai wazi ba ko a aji ne ko yana islamiyya wani yaro kai ka koyar da shi sabbi ya suwa rabbikal a'la shi kenan ko bayan rasuwa da shekara aru aru iya karanta sallah kana da lada ya zama mai jan bakin ja a ran ma kana da lada duk ran da ya zo islamiyya karanta ɗalibai suka karba kana da lada ɗaliban suka koyi da wani shi na ilmun ilman allama ilmin da ya kimanta ilimin da ya kimanta akwai wa'azi akwai ilimi an gane ko akwai wa'azi akwai ilimi duka suna da lada sai dai ilimin ba da ilimin ya fi wa'azi wannan ke don ka ga mai wa'azin da mai wa'azin da ilimin <laughs> wannan ke da wani sharahu da ilimin da ya yada ya yada sai ina ya da yi ta wallafe wallafe ya yada ilimin ina kaga ya wallafa ya doki wani nauyi a gidan radio gidan talabijin don a nuna wani abu na ilmantarwa ka daina sharafu ko ba gaba ba mamaki ya je majalisi ya ga za littafi sai ya ce to a kan kasan kaza duk ilmin na sharafu ilimi ne ya dace ko mutum ya gina makaranta ya bayar a yi karatu kaga shi ma hanyar ya da ilimi sai ya shiga cikin wani ko allo ka saya wa almajirin tsangaya ka ba da tauda da alkalami kafin fi na sharafu ka ba su a kayan aiki ka ba wa ɗalibi takarda da biyu duk wannan yana bangaren yada ilimi wa wani da salihan da ɗana kwarai ta rasa hudu ya bari wa mushafan da ƙur'ani warrasahu ya gadar wa magadansa ka ƙur'anansa ya gadar da su to sai suka ɗauka suka karanta kaga ta da ake qur'ani ya gadar ya ɗauki ya shafi da tafai na ilimi sai dai qur'ani ne babba au masjidan banahu ko masallacin da ya gina ya gina masallaci au baitan librin sabil ko gida wa matafiya in sun zo gidan sauke baki banahu ya gina au naharan ko kogi ajirahu da ya gudanar da shi yadda yar adwa ya yi yunkurin bude kogin kwara sai annabi mai na ya zo ya katse to ga koki ka gudanar kogin mana in ai masa hanyar zai iya gudana jiragen sabi ka shi ma shiga ladar shi da ajira ko ji aka haka sai ya shiga ya ce na'ar me na'ar koki wala ma fasalu bijalu a a wala ma faraza to bin zuruji qala inna la mubtalikum bi naharin faman shariba minhu falaysa bi wa man lam yad'ahu fa innahu min illa man yasrafa qurbata bi to asali kalmar nahar daga ina menene asali ma nahar ko ba to yi ne ba shi ma na tausa ne nahar ko ba ga to me bambanci zakari limaza sumiya nahar bin nahar wa limaza sumiya nahar bin nahar idan ka tashi balarabe idan balarabe yana larabci misali an zo ana gwada ka za ba ka inci ko za gwada plot ya ce kisu naharahu ko auna fadinsa nahar fadi ina ba ta an gane to kaga shi yasa ake cewa kogi nahar don duk abin da ya kai a kira shi kogi a soke shi ko yana da fadi yana da fadi shi yasa ake cewa yini nahar don hasken tana da fadi ina ba ta an gane hasken da tana da fadi yanzu don ka taso daga maiduguri hasken da zaka yanzu za ka je lagos wannan hasken kaga yana da fadi saboda haka sunniyar nahar nahar da sa'ad jiki don mai don fadinsa wannan ke ko kogi da ya gudanar au sadaqatan akhrajaha min mali ko sadaka ce ta da ita daga dukiyarsa fi sihhatihi wa hayatihi a lafiyarsa da rayuwarsa ko da mutu ya bada wasu yayi ya mutu a doki kaza a dukiyarsa a yi aikin lada ya fi masa lada da ya baya yana rayuwarsa da ba mamaki kira gaba bukatar kudin da yanzu tun da ya mutu sai sai da yana da lada ma bai kai ya yi kama wanda aka bai an daga wani sadaka ya fi yadda aka fadda an ta shahihun sahih kana kwaɗayin abu kuma lafiyar ka shi da mutum ya yi sadaka daga dukiyarsa fi su haddi a lafiyarsa wa hayati da rayuwarsa yalhaquhu min ba'di da ladan zai ci gaba da samun sa bayan ya mutu fadadin su ibn maja ya ka sunan hadisi na 240 albani ya inganta a sahihul jami hadisi na 2231 wannan babin duka suna yi mana bayani a kan falilar masallaci amma wanda ya tunkula mana sadakatun jariya shi da annabi ya ce mana eh, idan mutu ya rasu abu uku sun yi abubuwan sa sun yanke sai abubuwan na guda uku ya kayyade da wani ashe ba wannan kadai ba ga wannan ma hadisi ne na abu hurairah ya kawo abuna ilmin allamahu na biyu wa ilmin nasharahu na uku waladan salihan tarakahu na hudu wa mus'afan warasahu na biyar au masjidan banahu na shida au baitan libn sabili banahu na bakwai au na aran ajrahu na tawar au sadakata sadakata akhrajaha min malik amma kaga duka in ka ɗauka wancan hadisin da ya ce idan mutum ya mutu abu uku za su bi bayan shi to duk da za su tattaru su koma ga tarkashin su kaga wata hadisin ne idan mutum ya mutu in kaza an wa amalu ko ila tarafi aikin aikinsa ya yanke ba ladan da zai same shi sai uku ilmu ya su bi sadaqatu jariya aw ilmu ya a bi aw walad salih ina ba ta gane wannan to akwai ko hadisi da sai annabi ya kawo shi kamar yana bada kamar yadda ka san ana bada labari ko da suriya kamar yadda ka san ana bada labari hadisin nasir bin albani ya kawo sun da hadisin safiya annabi ya ce an yi wani sarki jama'a yana da mata uku ko an yi wani mutum yana da mata uku kafin suna sauraron hadisin na cikin sun sauran ya ce matar farko din mata ɗaya din uwar gida din duk abin da take so a rayuwarsa yana mata duk tana cewa mai gida kaza kafin ka da baki ya mata ɗayar matar kuma ba yabo ba fallasa in ta tambaya sautari ana bata ko sautari ana hana ta sai ta uku ita wala yi uzaru da hun ya ta zuru ba ya ma sauraron sa ba ta ma isa ta ce ba ka zawa bai taba kashe mata komai ba ya ma tsare ta sai rashin lafiya sai aka ce masa rashin lafiya na ba na tashiwa ba sai fara da wacce ya kusa yake ke dai baiwar allah kuwar gida kin sani duk sai babu wanda na fi so sama da ke duk abin da ke so babu wanda bai ne kace kwarai ko yana dinga lami gaza a eh eh eh sai su to yanzu ina neman alfarma guda daya na yi miki yanzu ina son ke mun sai ta ce wani alfarma ne mai gida sai ya ce ina son dan Allah in na mutu na je binne ne ke shiga kabari a binne mutane ki ta yi zama kai ina ina ni yanzu dai ma yana ganin kana ɗan bada lokaci ni dai ina jira dai in allah ya so ka mutu in ɗibi rahona. sai ya zo kan ya ce to ke kin san dai ko da ba na miki wasu abubuwa ina miki wasu abubuwa kin bi dai wacce da ba na ba ta ce kwarai kuwa to don allah idan na mutu za ki raka ni kamar ya birnin mutane to wallahi ni yanzu ma wuri na ce ka mutu da wuri don har na fara lissafi da eh, in ɗebi kaso na in je wani aure kai sai na uku ya yi shirwa bai gaya mata komai ba don ga wai da ya nuna wa gatar first class da second class ga abu da suka mana sai ita koma magana ba yi mata in eh, yi sai ya ta daga murya cikin sassanyar murya wanda yake cike da ikhlas eh, mai gida ne zan biye ka kamar za a ne mutane da daɗi da ba daɗi ne muna tare yanzu da suna ina ma da ke na yi wa gatar sai azumi ce mata ta farkon nan da aka masa komai na gata na luxury dukiyar ka a duniya don dan adam a duniya ya son ka. galibi dan adam ko da za zuwa ce direban sa ya ɗibi kaya a mota ya yi accident sau tari zai tambayi lafiyar direban kayan zai tambaya dukiyar zai tambaya dan adam ya fi son dukiyar sama da kowa ran gane sama da kowa ba za ka gane yara za su ba baba an ce mu kai kudin makaranta ko ko na makaranta haka akwai kudin ba sai kai kudi da damu na ba kudi to ga yanzu ya fara fifita eh, eh, kudi kai yara matar za ta yi ta ce mai gida ba kaza sai da kun da fitina ba kudi kuma akwai ba mai kaka yana son kudi sama da su to yanzu wannan kudi da mutum yake so da dukiyoyi da manya-manyan jima'i ko ba gaba ya gina manyan masana'antu to yanzu wani iya mutu za mu da tsada gaba ne da za ka shi da mawari gina ke sai an ya ce matar ka ta biyu da yana mata wasu abubuwa ya mata wasu abubuwa a ah, sorry wancan kai da na faɗa uwar gidan shi na kuɗi to na biyu din kuma shi na matarsa da 'ya'yansa kasa dai mace tana tare da mijinta yawanci ba za ta ce komai da komai in ta tambaya na maka ba ko ba za ta ce tun da ake zaune ko ya yi ba sai da ba ta gane ka yi na mutu ya mutu a cikin matansa da 'ya'yansa a wanda zai ja ja su ne tare sai na uku wannan matar da ya ƙi ta da yana barci ya ji as-salatu khairun min an-nawm yana haushi ya tashi ne sallah asuba kaya tare ta azumi na ramadan ba yana cewa ya nayi balle gobe tasuwa da ashura na zafi rana da za ta banza da zai ridin la a karnar hasar an je lancin wa zai ba da taimako ko ba gaba kaga ina baya so ya bayar amma ko ya bayar ya ba wa ladansa ne wani ma in ka kira ka kai masa nasiha kan mugun halin da zai fara maka tsaki yana maka yiwu ya ta ka samu ido ba kaga wannan aiki da ya tsana ɗin ibadan nan da ya tsana shi shine zai bi ta gaba shine yasba'ul mayitu salasa aluhu wa maluhu wa amaluhu fa yarju isnan wa yabqa amaluhu <laughs> ina ba ta an gane to kaga shi da da misali da mata mata aure guda hadisi ya zo su sunan to sai ka dan hada aikin ibada shi ke ba shi shi da ne ke yaki da shi kare shi ba abu da zai karbe shi don su ne dukiyar da za a yi saye da sayarwa da su a gobe kiyama alhassanatu wasu sai an خطوات خطوات في ميزان الحسنات خطوات خطوات تأكل لمتن زي زوا مصلاتي في ميزان الحسنات يعني في ميزان أيك عن وليه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أصل البخاري ومسلم an samu hadisi daga jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi ba kuma ta ba shi da sahabin da yake cewa annabi ya yi aure annabi ce a bikra an sayi mata sai ta sayi ba sai ta halla bikra tula'ibu hawa tula'ibu wa tuza'ibu hawa tuza'ibu sai ke cewa annabi masa ya rasu ya barsa da marayu wajen takwas to bai dace sake auren karamar yarinya ya kara jika wa kansa aiki ba kullum suna fara ya auro wacce take da shekaru don ta kula su kaga ya yi aurensa ba don maslahar kansa ba don maslahar ganinsa to jabir dan abdullahi allah ya kara masa yarda shi jabir sahabi ne babansa abdullahi sahabi ne kazo ne ya tura mu tambaya ga su cewa wani sahabi ne shi sahabi babansa sahabi kakansa sahabi ne tashi na da yawa amma abin na biyar a riyadu salihin ma ya baka wani an abi ma'an an ma'an ibn yazid ibn waye ya kawo ita huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna sanai da ka ɗauka sai na abokan eh, sahabi ne sannan sa abdurrahman sahabi ne ko ba ga ba baban sa na abokan abubuwa hafa sahabi ne kaga abdurrahman dan suna buga sahabi ne babansa suna buga sahabi ne kakansa abu kuhafa sahabi akwai sahabban da yawa da suka samu irin wannan bonus rufi kamar sai na umar da ɗansa ibn umar da ɗansu salim da jikin da salim an samu hadisi da rijal kanin da khalatul bika'u haula masjid halat halat sun zama empty albika wasu fulotai bika jam'in buk'a floti wasu fulotai wasu filaye sun zama empty haula masjid a gefe masallacin annabi fara da banu salima kan kabilar banu salima suka yi yunkuri suka yi niyya an yanta gilu su kaura dokun unguwar yana da nisa da masallacin su banu salima kabila ce sananne a madina sai suka so su kaura ila qurbin masjid su da kusa da masallaci don su a da ko da kabila da unguwar sai kabilar banu salima suka so su kaura su dawo ina kusa da masallaci wa idan fulotai da suka zama empty nan su ya su gini a wurin فقال له سيدنا النبي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai labari ya zo wa annabi fa qala lahu sai yace musu inda hu balagani labari ya iso mu annakum turiduna an tantakilu kuna so ku kaurato qurbal masjid ku da kusa da ina masallaci qalu na'am ya rasulullah sai ce kware ku ya manzo Allah muna so ku kaura mu da kusa da kar aradna zalika mu so haka fa qala sai annabi ce ga shawara ya bani salim ya ƙabilar bani salima diyarakum tuktab asarukum Tuktaf tuktab asarukum kaga ziyara ya kasu da mai fataha mafhumin bihi ne za ka kaddara filin ka kenan ilzimu diyarakum kullu cikin gidan naku tuktab asarukum za a rubuta muku takunku na zuwa masallaci Ziyararku ya maimaita kun lazarci gidajen ku tuktab azaru za a rubuta muku ladan ta ku ina fata gani shi kenan wanda sai suka zauna a wuraren nasu bukhari ya kawo sai bukhari hadisi da dubu da ɗari takwas da tamanin da bakwai muslim a sahihu da hadisi na ɗari shida ba abu da ake son mu gane a nan malamai suka ce wannan ke nan kai ya nuna mana cewa na daya ya ba mu fasar wata aya a suratul ahqaf da Allah ta inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin inna nahnu nuhyil mauta muna rayar da mutum wa naktubu ma qaddamu muna rubuta abin da suka gabatar a rayuwarsu wa atharahum wa suka ce muna rubuta kuma abin da suka bari na bayan mutuwarsu sadaka tujariya da sauransu amma yawanci malamai suka ce wannan to ma mun muna musa musu suka gabata wa asara da tawo na zuwa masallaci wa kullu shay'in afsayna fi imanin kibir anan sai ya nuna mana idan mutum zai tafi masallaci ana rubuta masa ladan zuwa da ladan dawa gurgurdan nisan ka gurgurdan ladan ka ina fata an gane ko ko da ka abun hawa za ku zo wacce ya zo da keke kai ma da ka zo da keke ka fi ta nisan wuri ka fi ta yawan tuki duka kaga Allah zai kiyasta maka ladan rubuta sai dai malamin shi maganganu shi mutum ya yi kwaɗayin zama kusa da masallaci da nisa da masallaci wanne ya fi wasu da ce zauna nisa da masallaci don ya samu ladan taku da dawo musamman ba zai makara ba wasu wasu da ce a'a zama kusa da masallaci ya fi don zai taimaka tarbiyyar yara sannan kuma bayan taimaka tarbiyyar yara kuma zai zanto yana jin kiran sallah sannan kuma ko shi annabi ma ya zauna gidansa gab da masallaci sai dai suka ce annabi ya ana su haka ne bayan akwai taku da za su samu lada to idan sun kaura kowa ya sai a cikin masallaci zai zai zauna gari zai budu gari ba zai budu ba gari ba zai bunkasa ba wannan kenan وفي الصحيحين عن أبي موسى معنى الأشعري قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة wanda ya fi girman lada a sallah a ba'adu wanda ya fi su nisa ba sallah ka ba har neman ile waye fi nisa ya fi ba sallah da kaga nan akwai dan juwal ko ba gaba kaga a dan jubal kaga dan daga na ne ya fi dan jubal da dan duk da kuma dan daga na fulani ga dan da bala sahu yau san ya fi abu na lada sahu yau kun tawo wani gurin ya bulazun ta gaba daya <laughs> ga ya fi uba zan lada ko da ce ga su shagari a nan da alaji yan can bayan bariki can ina ne ya eh? gura gura yawwa alhamdulillah muna farin ciki da wayan da yansu doka za su su karanta kuma haka ilimin ya yaduwa fa Allah ya albarka gaba daya da na kusa da na nesa gaba daya sai a ya ce abadu wanda ya fi su nisa fa abadu sai wanda yake bisa da nisa mamsa na tafiya

ka wani lokaci da mutum na kusa da masallaci ba shi kasala in ba ya ji ta ne kama ba zai fito amma wanda yake jin sama zai zo da wuri ka zai ya zauna ya jira wannan kira wannan zai yarda zuwa salatar saliya ma al-imami a mu ajira min allazi yusalli thumma yanam bukhari ya kawo sai bukhari a jinsu da da 651 muslim a sai musa a jinsu da 662 rawar imamu malik imam malik ya kawo hadisi a muwafa wasu ahu albani ko wasu ahu albani albani ya inganta shi an nu'aymi bin abdullahi al-madani an karɓo daga nu'aym da abdullahi al-madani al-mujmir mene na al-mujmir me laifi al-mujmir yawwa Allah biya mai sa turaren wuta a masallaci daga jamra shi ke sanya turaren wuta a masallaci eh, to dan madina kina yawwa an sami a hurairah ya kulu ya ji abu hurairah na cewa man tawadda wanda ya alwala to ahsana wudu'ahu ya kyauta ta alwalarsa thumma kharaja sannan ya fita amidan ila salati azar me ne ma'anar amidan wa man tala mu'mina muta'ali amidan da ganga to ana amidan ila salati kenan har zuciyar sa sallah zai je ba wai yana jin wani bashi ne zai je don ya nade shi ba <laughs> Eh, zamun bai yi niyyar zuwa jam'i ba amma da kai wani ya rike mun yana dari na na kai bari da masallaci ta mun da sallah ya karba to da dole da zan to abida ne da eh, salati ya masallar ba yayi amma bai kwaji wannan roman da za mu da a nan ba eh, amina ila salati fa innahu fi salati to tafiyar nan da yake ma a sallah yake yana ta tafiyar ma kamar yana ta dafila ne lalle Allah yana so mu shiga aljanna ya sani ne kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba shira kira fa inna fi salati ma dama muddin ya amilu ila salati yana tafiya ne zuwa sallah ko da kana tafiya sai ka sa wani shago ka tsaye ka ce ka tsaye fiye wata kai menene duk wannan tsaye tsaye yana cikin sallah wa innahu yuktabu lahu ana rubuta masa bi ihda khudwatayhi dayan takunsa hasan lada wa yumha an ana kankare masa bil ukhra da dayan sai azzalim ai wani ba ta ga mana ba takun dama shi ake samu ne lada takun zulubi shi ake kankare ne haka in juma'a ne fa ko sako daya za a rubuta masa lada dubu a kan kare masa mai dubu a nan wani da fa'adar da dubu har hagu da dama har ya daidar shi ne sai manzo Allah ta fai za sani a duk mun ikama idan ɗan ku ya ga ta da ikama fala yas'a kada ya gaggawa kada ya ruga a guje A ya tafi a hankali fala yas'a kada ya gaggawa an ce kada ya gaggawa amma qur'ani yace idza nudiya lis salati min yawm al jum'ah fas'au ila dhikrillah ya kira sallah ranar zuwa ku yi gaggawa nan ko yace fala yas'a kada ya gaggawa kenan gaggawa kenan da ta ranar juma'a amma ranar da ba ranar juma'a bai ruga ku wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufin fala yas'a kare ya gaggawa kare ya je da gudu amma kuma abin da yake nufi a suratul juma'a fas au ila zikrillah ma'ana ku gaggauta niyya ka wanke kayan da ka goge ba wai sai sha biyu ka fara neman cakwal ba ma'ana fas au ila zikrillah ku gaggauta kammala shiri don ku zama masallaci da to kun gane yadda fala ya kada ya gaggawa wani kuma fala ya akwai hadisi kwamfani da ya zo a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana sallah sai ya ji gudun mutane ba sami jalbatar rijal eh, gudun mutane ana idarwa sai ce idza ataytum as musalata fa'atu wa alaykum as-sakina na walwaka. in za ku zo sallah ku zo da nasuwa da tasha ma adraku fa sall abun da kadar da sallata wa ma ba ta gufa a cikin Abin da wuce kaka ciki haka annabi ce Ko shi ya sa ma a nan. nasiru dina albani ya tiyatar wata hadisi kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko a bulugul maram akwai wani hadisin wani mutum ya yi rukuki kafin ya shiga sahu ko ba haka ba sai shigo da tafiya bayan an yi da salibe ce me yasa kai haka sai ce na yi da don fare jami salibe ce zadan kallahu irsan na ta'u? Allah ya kara maka kwadayin sallar amma kar ka sake da sake to a nan ne nasiruddin albani ya kawo na hadisi a cikin suratu ha sai ƙara kawo ta hadisi kuma sai na abubakar ya zo masallaci ya ga ayi rukuyi to kada a dago sai rukuyi daga jidda ya hango ayi da sai ya zo da tafiya har ya ya shiga sahu haka sai na umar yake haka sai na aliyu yake ya ka alala kalin sahabbai sama da biyar a shafa salatun salatu sahiha in sun zo sun tara ayar kuɗi sai su yi shi a tafiya su yi to shi yasa a nan wasu ke taɓa da wasu ce to kenan suna yi kafin a shafe ina ba ta an gane bayan an shafe sai suka daina yi sai aka samu ba a ruwaya bayan rasu annabi abubakar yana yi bayan rasu abubakar ɗin ma umar yana yi to kaga bayan rasu annabi ayi wahayi an san wani to shi yasa kawai sai aka yi tawilin wala ta hudun yana nufin wala ta hudun kada ka biya sallar sallar ka yayi zalika la yarda wala ta hudun kada ka biya sallar don nasiru bin albani ce babu yadda za a ce dukkan mu ba fahimci hadisin su sabbin ba fahimci hadisin ba sai ya ta irgo saba annabi ba har ma da ɗayan su da ya cikin saba yana kunuba ya ce duk wanda ya zo masallaci ga ayi rukuyi ya yi rukuyi wannan yana da ladan kwaɗayin game ya so da tafiya na fata gani wayanda suka ce ma ta la yasa Allah gara maka kwaɗayin sallah wala ta hudu karka sake in ka bai tuma fasara karka sake to ana nufin karka sake zuwa da gudu don mutum ya yi abu biyu ne ya zo sallar da gudu ne yana ba ta gane annabi ya ji gudunsa sai ya rufu sai ya zo da tafiya yana ba ta gane sai annabi ya ce me ya za ka yi gudu ko ba gaba ko me ya za ka yi rufu ka yi so sai ce don kwaɗayin jami sai annabi ya ce to allah ƙara ma kwaɗayin jami don kwaɗayin jami ka riga rufu ka shigo amma wala ta urkar ka sake gudu ina fata gane ko ya zo hadisi karara annabi ce idan ɗaya ku ya zo ya ga liman ya yi ruku yana tsoron kar ya dago annabi ya ce faliyar ka wani yamshi ila so a kama mafa ya zo cikin ta sahiha ya yi ruku sai tafiya shi shirya sauro wanda da mu mun tsaya ka hadisin ba na ba za a ƙara ba to kullum bincike na karuwa can ba zo muka gane haka masu sunna ce sai na gaba Eh, fa ina azamakum ajran wanda yaji ku girman am adakum dar abadukum dar wanda yaji ku nisan gida qalu suka ce lima ya aba huraira dan ya aba huraira wanda yake da nisa ji mu lada qala sai abu huraira yace min ajli domin kasratil khuda yawan taku da zai zuwa masallaci shi yasa yaji ku lada wannan da shi imam malik ya kawo cikin muwafa albani ya inganta cikin sahihu tarkibu wa tarkib sabon babi fadlu tanzihil masajid falalar tsabtace ne masallatayya wata tihiri ha da tsarkake ta wata jimiri ha da mata turaren kanshi na hayaki to ina hayaki ya shiga har na ruwa ma zai shiga wannan اهتمام النبي صلى الله عليه nabi bi man yanzu bil masjid annabi yana da tsananin kulawa da kaina masallaci wanda yake share masallaci zaka annabi yana kulawa da harkar shi da zara an zo an annabi kai ne dan agaji mai kula da masallaci ba karamin darajar taka annabi ke ba dole annabi darajar taka mana mai gadi masallaci ba ba karamin mutum ba إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر كما كسل دوبون don kwakwalalar tsabtace masallaci a maryam ta roƙi allah tana da ciki allah ya ba ta ɗaya namiji zai kula da masallaci إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ta ce ya allah abinda yake cikina na baya da shi fi sabilin lahi zai wa ɗakin da hidima zai ayyuka zai kaza da kaza ba kaga don muhimmanci sa har suna iya haifar da su da sadaukar da shi wa mai masallaci saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kulawa ga mai kula da masallaci في صحيحين عن ابي هريره ان امراه wata mace baka. kanar ta ummul masu ta kasance tana sharan masallaci ta ummu daga alkumama alkumama shine yanan gizo-gizo tana cire yanan gizo-gizo da masallaci kaɗan daga cikin aikin da amma tana cire yanan gizo-gizo tana share masallacin tana da turon ɗinta eh, tana cire turon da masallaci da ruwa kamar kullum da muke tunawa da matar abaliman wacce ta bar wannan shida kyakkyawan lokaci da take rayuwa wannan ita za ta ɗebo ruwa ta cika ko ba gaba ta kulle ta shirya komai ta zo ta rasu da wannan ake yawan tuna ta muna roƙon Allah ya sa ta ita ba ta samu falalar waya to annabi ya ga wata mace baka tana sharar masallaci aw shabban ko saurayi yana share masallaci gujin ruwaya wata ruwaya an ce matashi ko uh, mace ce wata ruwaya kuma an ce saurayi fafaka da har rasulullah sai annabi ya rasa ta rana uh, ne sai annabi ya ganta ba annabi ya bai ganta ba yau bai ganta gobe kai sai ya ciki giya fa sa'ala anha kina mu'allin shayi sai annabi ta ba ina wannan mai kula da masallacin take kaga annabi yana kulawa da kula da masallaci ke aw anhu ko ya tambaya kansa fa qalu suka ce mata ya rasu inna bi ni'mati mata ta rasu sai annabi qala sai afala kuntum azantumuni don me ba za ku gaya min ba qala sai ta baka annahum sakaru amra kamar sun raina al'amarin sa don ta mutu cikin dare suna ga ni shi ba ta kai matsayin da sai an tashi a dare a duhu ba sai suka yi mata jana'iza suka yi mata sallah suka أو أمره فقال الثاني بيت دلوني على قبره فدلوه كنونا من قبل ما مجم ذاك نونا من قبل سيزو فصلى عليها سيسلر قاوى وقبره kuma kala sanin sai annabi ce inna hadhihi alqubur lalawai dan gaburburan mamlu'a ta gulma an cika su da duhu ala ahli ya ga mutane ta wa inna allaha azza wa jalla lalle allah mai girma da daukaka yana wuru a yana haskaka musu kamarin bi salati alayhi da sallan da dai bukhari ya kace sun bukhari hadisi na 158 musulma sai muka hadisi na 156 wani hadisi yana da dambin darussa da yawa wanda hutaimin ya kawo a cikin shar'a na muwaffa wani hadisi da farko ya kasa bani shin wani abu ya faru da namiji ne ko da mace akwai ruwaya da yake da namiji akwai ruwaya da yake da me da mace akwai ruwaya da yake mai kula da masallacin namiji akwai ruwaya da yake mace ce kafin nan an taba sa an samu irin wannan sabanin a hadisin da wata baiwar allah tana tafiya sai ishi ya dame ta karuwa ko sai ta samu rijiya ta shiga ta sha ruwa ta fita sai ta ga kare a waje ko ba zama ta shiga ta ɗebo wata kalmanta ta cika da ruwa ta cika ta kalmanta da ruwa ta so ta bai wa kare allah ya ba ta aljanna akwai ruwa da yake nuna ko karuwa ne namiji ina fata an gane amma malamai masu kakale kakale da yawa malama ne sai masu bin diddiki sai wasu suka ta ya faru su, wasu wasu ce ina kawai karuwan namiji domin shiga rijiya a ɗebo ruwa kaza kaza a fita wani aiki namiji ne mace ba za ta iya wannan jaru ina ba ta an gane wannan don mace tana da rauni Ko idan muka ɗauki wannan na yanzu da wasu suka ce wannan mata wannan mai kula da masallaci annabi mace ce wasu kuma suka ce namiji shi yasa eh, aka yi sabani kai, shi yasa wasu mabuta ilimi ji duk sai suka ce wai wannan da gaskiya magana da ya fi karfi eh, kisar ya faru sau wato akwai namiji da yake share masallacin akwai mace da take share masallacin amma da aka bi diddigi kuma wani abu da ya faru ɗaya ne ba ba zai yi wa ake so biyu ba shi yasa sai wasu suka ce kisar ɗaya ne wasu kuma suka ce jaye da namiji ne yake share masallacin wasu suka ce a'a mace ce take share masallacin an gane ko amma da farko irin wannan baya kasa bani wajen raunin hadisi ba ya kawo sabani wajen rauni hadisi don damu yanzu abu na yake so a gaya mana ba waye ba ana so nuna mana abin da aka yi na share masallaci abu ne mai kyau yadda za ga ya zo a hadisi annabi ya sayi rakumin jabir sai ya sake bar masa kudin sai aka samu sabani wasu ce ya saya dinari kaza wasu ce kaza dama ba sabani kudin ne da mai wato ba farashi za mu yi ba kawai da irin da abin ya wakana da shi amma ko a ganin ku mu zauna mu yi nazari shin za mu fi rinta yanzu mun ajiye na musulmi shin za mu rinta yadda wannan mai share masallacin namiji ne ko mace mace ce usman mace ce to wurin waje mace ce a hannun aya ya duka ba wacce na akwai to in ya da shara kuma na sa turare to ba na yi mulmuncin da ba yana sa tunanin wata ba shi na miji ba shara ba ga ncbc da sun siya ba ko abc <laughs> to me a gashin gaskiya kai gara kai ba ne to mace ce me dalilin ka أنا أجلس ما يساعي كده الأميرة دي نبي وعيه أيسا أنا ما تبرت من حديث وعيه ما ويسر دي يزور الشباب كجمرة أنا مرأة السوداء كانت تقوم المسجد أو شعبا ثوري فقد أرضا فصحل عنها أو عنه وقال انا صار انا عارفه to ni kan gaskiya zan fi bisa ta macen nima sai dai kawai dalili na da irin ba zai zama iri ɗaya ba domin tun lokacin da wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne sai ɗan ya ɗan kawo siffa ɗan bai kawo siffa ba kago da ya kawo siffa akwai ɗan ƙanshin gaskiya kan nashi kaga wani ake mace ce baka amma ake saurayi shi saurayi ba bane komai a yanayin halittar ba kaga kenan wannan da yake mace baka din kenan har ma ganewar ya kai ga har ya gane launin fatar ta yana ba za gane amma ji wanda kawai ta saurayi bai gaya mana ma komai ba baki ne fari ne dogo ne gajere ne bai gaya mana komai ba kaga wannan da ya faɗi hatta ta. to akwai alamar ya sa ido sosai akan lamarin ina fata an gane sanin ko na biyu dalili na biyu ya zo karara a sahihul bukhari cewa akwai inji aisha akwai wata baiwa baka ibn hajar ya kawo wani a sharhasar bukhari fatul bari cewa akwai wasu yahudawa sai suka sayi wata baiwa ina jin a wurarenmu na afirka ko ethiopia ko habasha eh, habasha da ethiopia da daya sai suka sayi wata baiwa baka tara karama sai suka tafi da ita madina ka san madina gari yahudawa ne a lokacin bai wannan sai sai musu hidima sai ta musu hidima har wayannan suka yi aure bai wannan ita sai suka girma musu da yaya ku gane ko sai yaran nan na yahuda da suka taso yadda suke ganin baiwar sai suke rike ta tamkar uwarsu don sabon ya ya kai sabo ma har zama ɗaya kawai to yaran sun suna kanana ita take musu wanka ta wanke musu kaya da shafa musu mai ta wanke musu bayan gida ko ba gaba to shi kenan da yaran suka taso duk da ba musulmai bane yahudawa ne da suka kalle da suka ce ke ba ki dace da zan baiwa a gidan nan ba ku yi kyanta ina ba ta gane kawai ki koma kasar gaskiya ke mana hidima ki zama ba in eh, baiwar iyayenmu ki sake zama baiwar mu ita kuma sai ta fashi da kuka ta ce ya ku yara na ai mun saba mun zama daya kam duniya zama da dangi ce sai ta ci gaba da zama tare da su amma ita tana matsayin mahaifiyarsu bayan rasuwar iyayensu kuna gane wannan rannan ɗaya daga cikin matasan gidan namu gida masu kuɗi ne sai matar ya saya matar da sarkar gwal za ta fita kuwa sai sarkar ya fada cikin gida sai shirwa ya zo ya ɗauka ya yi sama da shi sai aka fara ciki a farka a mata bukatan in kai talaka kaniya kaje ka zo na cikin miloniyar to idan wani kuɗi ya mata Eh, ko ba gaba yana dubu na ya mata dubu biyar dubu hamsin dubu ɗari za a yi tsammanin kai wannan mara karfin jikin su sai eh, suka ce kawai ita ta suka caji ɗakin samu shi mata kakaf ba samu kai karshe mafi da suka kwabe mata tufafin kai hatta wadda hatta wadda hatta wada'at hatta wada'at imra'a yadaha bi uliya har sai da wata mace ta sa hannunta akan fata ko ta koya ce a tsiraicinta suna tsakiyar haka sai Allah ya umarci shirwa da ya bai wannan barka ka je kan gida ka yar musu da farko don ka wanke wani baiwar Allah shine hadisi da yake cewa da yawa talaka da ya rantsa da Allah da Allah ya bar rantsa da shi dinnan shirwa tana zuwa sai ta saki sarkar kafin sarkar ta sauko sai ta kai kuka suka ɗaga ido suka kalli shirwar da suka sarkar na faɗowa da sarkar ya faɗo tsakiyar da suka rungume shi suna kuka suna ba da wanda duk abu na shi ita bayan hudu ya ce tare da su shi kuma annabi yana madina to shi ne ke na kai lalle allah da ya turo wannan shirwar ya wanke ni don ba don allah ba da ba zan zama da mutunci ba to ya zame mun wajibi in je in musulunta in bi addinin wannan allah ila sababin islamiya ta ta zo da da ta karbi ta da sai ce ya rasu da lafi ta kijuwa ce ba mai sha'awa ta a yi min buka a harabar masallaci ni aza azamin nauyin kula da masallaci sai ta share ta cire yanar gizo gizo aisha rajulana ta ce mata nan kullum idan ta shiga sai ta rika waka wa yau yawmal wishaqi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufr najjari kullum ka tuka gobe da waka wani abu ya faru tun da sai ka waka ina aji ta ce rannan sai muka sako ta gaba ne sababu na wannan waka ne dalilin wannan waka kina sai ta gaya mana yadda aka yi a gaba da sharrin satar sarka ina ba ta gane ma'anar da wayo mun wuce ranar da aka yi min cajin din nan min ta ajibi na ga abun mamaki a ubangiji ala ku saurara inna hu min balgadil kufri Allah daga addinin kafirai na ya tsira ta da ta wannan dare to ka tunda wannan matar an faɗi siffarta kai har an kawo cikakken tarihin rayuwarta da yadda aka yi ta musulunta da yadda ta zo aiki a masallaci a asali da hadisai ingantattu to yaya za mu tsallake ta mu ɗauki wani saurayi da ba mu san komai a kan shi ba a musulunci ya hana ka aibanta halittar mutum da ya ce baki kamar zaki amma ga ga wani arwayar anna abdinna anna imra'atul sauda mace baka ta ya faɗa da don kwatance ba za mu ba saboda haka ko da mutum misali gurgu ne makaho ne sai kai faɗe shi kai kwatancensa da wannan illar da yake damunsa in ba wai niyyar ka ne dama ka muzanta shi ba wannan a ba kwatance wannan ya halatta da wata rana ibn abbas yana zaune sai wata mace ta zo ta wuce shi da sai ibn abbas yake gawa ɗalibinsa in ban manta ba ko mujahid yace ko fa ala ala kamar a min ahli janna in nuna fi ahli aljanna sai ta sai ta ilmar mar'a as da wa chasfa matar ta zo ji annabi tana ta ce tana farfadiya kaza kaza kaza sauran su to kaga ya siffanta ta da launin launinta ba don zagi ba sai don kwatance kuma ya nuna don mutum ya wuce ko mace ce aka nuna ta aka faɗi alkhairin da ba yi gulma ba ina ba za gane ta yanzu nuna ta aka yi amma alkhairin da aka faɗi wannan cikin darussan da muka samu a hadisin nan mun samu darussa da dama cikin darussan da muka samu hadisin nan shi ne. a nan shar'antuwar tsaftace masallaci kada mutane su bar masallaci da kazanta yanar gizo gizo sandalar sharewa sai a nemo kada a bar masallaci buzu buzu kamar masallacin gargajiya saboda haka ko da a ƙauyen ku ne ko da a garin ku ne masallacin iyaye ne masallacin kakanni ne masallacin gargajiya da ake tare ko matasa wani mai amfani ku share masallacin gyara shi a gyara wannan addini don kaga don muhimmancin gyaran masallaci hatta mutane bai ba da damar gyara aiki masallaci kuma yanzu yau idan mace za ta ce ta zo ba ta aiki masallaci za mu ba ta a za mu ba ta bayan matashi ya ce kaga akwai kofar fitila amma in tsohuwa ce za ta haife mu duka a ta yi mana ina ba ta gane wani don toce kofar fitina wannan ke saboda haka wannan ya nuna mana muhimmancin gyara masallaci shi yasa usaini ya yi wani magana mai kayatarwa a nan an gane ko ya kaka da shadi da annabi aisha ce amara sallallahu alaihi bina al masajid fi duwali wa an tunasafa wa tudayyaba annabi ya yi mu da gina masallatai ya a tsakankanin da akwai gidaje a tsaftace shi a sanya masa turare sai usaimin ya ce ya tafarra'u ala hadhihi fa'ida ta shi wannan fa'ida za mu cire ana wuyan baki an yi da fil masajin. ya dace a sawa masallatayya ma yuriyul musallina da zai hutar da masu sallah misal misali a takbir a sa AC ya condition a sa AC a zo stimulate saboda kar wani ya zo a sa AC ce bidi a ce to wannan magana ne awul marawai kwasa fankoki awul anwar kwasa hasken lantarki idan kare nasu ya ta juna ilai hajji ne idan mutane na bukatuwar zuwa da ita da ko kuma shi ba zalika da makamanta haka li'anna tadhibal masajid masjid abu da ke nufi tadhibal masajid ba wai kanshi ne kare ba kanshi an sa idan da suke cikin da su ji ko to ya sa esin su ma da suke ciki za su ji ne yawwa to wannan sai ya halatta yadda cikin darasin da aka ɗauko a wani hadisin ya halatta mace ta ba da guduma a ayyukan addini ina fata an gane wanda babu fitina cikin wannan aikin naka don ga wannan mace ce take aikin masallaci amma annan bai hana ta ba amma in mace ce aka samu matashi a kyakkyawa da sauransu akwai matsala ta wadda ga ta a sannan ko za ka iya ka samu mace matashiya mai karamin shekara ba mamakin masallacin su duk duka na kakannin da dama, duk kakannin da na suke sallah masallaci ba wanda ba sa kakan da ba ba ya ita ma za ka yi da hidima masallaci sannan usaimi ce za mu sake fahimta daga wannan hadisin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son tsaftace masallaci ko yana son bai tsaftace masallaci shi yasa bai ga bai tsaftace masallaci ba sai da ya tambaya sanin wani ya nuna mana ya halatta a yi sallah akan kabari da wanda bai shi gawar ba ba sallah za ko a asaba ba ma'aikinka ya rasu kafin ka hau mota ka zo ba gari ne kuke ba sai ka tara fitne shi addini yana da sauki sai ka yi alwala ka zama gabata ka sallaci kabarin ba don da aka kwana biyu a nan ne na gaba ce na wannan tsohon wata ne ta harce ta rasu yake don me ba ku yaro ba ta ce ka rasu wanda bai dace mu yanke maka barci ba sai annabi ce kai a nuna mun gabarin ta sabai suka raka nan da aka ji annabi ya alwala sai annabi ya tsaya ya fuskanci gabarin yadda ake sallar ga in namiji daidai kai in mace daidai ko kuma sai annabi ya tsaya daidai tsakiyar gabarin sai ga wai da basu sallar gawa suke taho a baye su suka yi mana sallar gawa kwamfan ne da shi zafa an gane wannan imam mali ya kawo wani hadisi a mawa ibn ah, usaimu kuma yake fitar da wani cikin a wani hadisu. ko ga sai a yi ko abokin ka ko yarka ce ko kanwar ka ce ko kawai ka zo za a kana son sallar gawa ko ba abokin ka ba gwamnati ba yi wasu sai ka jama'a ka sallar gawa in dama ba kai ba ku gane wannan bayan shi yasa man ce fasalatu alal qabr mashru'atu saw kana zalika min ahli bal aw min insan kadim ba'da an mata zaid wa dukina li anna rasul kharaja wa ma ahli bal duk ɗaya da ko da ɗan garin ku ne ya mutu aka binne shi ba ka samu sallah ba sai dai ka salaci kan ba ga wani ko ɗan cin rani ne sai mutu a garin ku aka ji aka binne shi ba ka samu sallah za mu kana sai za ka sallaci gabanin sa kun gani amma ba kowa da kowa bane don usman yace li zabri da matsalar. wai shin kawai mutum za ya salati kabari da sharadi ko ba sharadi usman yace da sharadi bara yace matsalar ana hada aliman bi bauti kula walakin qala gada akhudhu musalli alayhi inda al-qabr amma ana fa da mushrik kamar mutum da ya rasu ko ba gaba da ba za a ce maka wani ya rasu zai kai sai yanzu gaskiya a gaje nake a yanzu ina da wasu ayyuka eh, zirga gaba na a ina da wasu ayyuka ni gaskiya ni yanzu busy a ji abin da shi ko gobe zan je tsallaki gaba da aka ce to kai ba a yanzu ba ba <laughs> ina ba da gani eh ba wai za mu kana da damar zuwa yi ka ji zuwa kaga wani an bude masa goma bude kawai sai da ba zai da ta wata ranar yanzu zaka sai ka'ida in kana nan dole ne kai ka sani amma ba ka sani ba kafin ka ji labarin an ji an abin ko ka duka zo an damu to wannan shi ne za ka gaske ko ba ka da labari wannan shi na da ke shi na da ke sai dai malamai suka ce usaimi ya ce malamai suka ce shin an kayyade kwanakin da za ka tsallaci gabarin ina fata gane eh, in yau ta kwana ka za ba a yanzu ba <laughs> ko kuma an saki abin ba burki ba kule sai ya ce babu ta ilimi wasu ce wata daya ina fata an gane an binne kwana ɗaya kwana biyu kwana uku duk zaka yi iya ka zo ka kallaci gaba ne ba ka samu kallaci wata ɗaya kana iya zuwa wata ɗaya da kwana ɗaya ko ba zai ba ya yi suya me hujjar su don annabi bayan wata ɗaya ne sai zai kallaci gaba ne ta ina fata ku gane wannan sai dai don annabi wata da ne da ruwayar ahmad da abu dawud da turmuzi da ibn madi ya kawo sai dai wasu wasu ta a a usami ta gaskiya mu ba za mu sallama mu ce wata ɗaya ba duk da annabi da ya sallaci gabarin bai ce in kasa da wata ɗaya ne kuri da yi ba ina fata an gane amma ba duk da haka ba birki ba kuleci sai wasu ga ce eh, to abinda za a yi kawai za a duba za a duba idan gawon ya rube mutu ko wani gaba na jikin gawon a gabarin za su lafi gawon, ko kai ko hannu da guda daya ko yatsa ko kafa ko na maka mace amma in yi rubin jiki ba za a yi ina ba da kun gane wani bayan shi aka to wannan ma ya ɗauka ya sa mutane a yi Eh, don ya za a gane ya rube mai rube ba ya kare mai kare ba ya rube duke mai rube duke ba shi za a ya ce ga a gari na aliza gari da aka haife ni. A an hukar ya firo na suri huda fi aliza ba maru ala janibin min mambara badima fada ma amaru azaru ala kabrin ba wajen rufi mai tabar buliyan a fanuhu walakin na jisumu ba bakin kulla hatta ina ya kulu na sha'ara ne ya fi ba wajen dukkan ra'iha ne salaha nazir فتوقفوا وجاءوا إلى قاضي البلد وأخبروا فقال اتفلوا على ما هو عليه ونحوا الجدار فمن الناس من لا تأكله الأرض Usaimin ya ce, shi ba ba zamanin su ba a zamanin kakannin su yake magana. A garin su Aleza, wani ya zo ya ana tona rani za a yi gini, irin na kwandishan akwai tsohon makamata irin tattare game da magana shekara 300 biyar. ana tsoron sai aka ga ah, wani gawa gawan nan kamar yau aka bane shi ba abin da ya ci a jikinsa likamaninsa ya zama babu amma magajen can kamar za ka binne shi jimusa ga shi nan tsaba a tafi yake yadda ya rasu sannan kuma kan shi yake yi sai alkalin garin aliza sai unaiza sai ta maza ku binne shi a fata gini a wurin shi yasa wasu mai ji to akwai ka saba ba a cikin kamar annaba ala wajen rumu da sauran kuma ɗaiɗai ko cikin mutane to ya za a gane akwai abu a cikin gabar ko babu to da za ya duba ka shi wata baki da to shi sa wannan yi mutu yi wannan fuskar zuwa sai akwai matsala sai mu dawo wasu ce wata aka ce a'a wasu ka ce to an ba da shekara in ya wuce shekara ba za a sallaci gaba da wasu ka ce yi salla ilal abad za a sallata har abada a gane ko gaskiya a ce a ya rabe ko har abada wannan maganar gaskiya usame ce mun tsaya mu yi wa wannan maganar kaciya yawwa magana mafi inganci yanzu ya ce har abada Ke na yanzu duk wanda ya samu ya je aiki ya je kamar da bai sallaci gawar wa annabi ya sallaci kamar abubakar ya sallaci kamar umar usman ali ya sallaci uh, mutane uhud to a da uhud to ko sai mai da shige malami ne da fikihu wannan bayanin kalilun wa sharafin tsanan wutai sai ya ce kawai abin da za a duba kabarin in bai girma bai girme ka ba sai ka falla yanzu shekarar ka ashirin ga wani yaro shekara talatin da wuce don gaje ka sallaci kamarin sa kayan shirme don lokacin da ya mutu ba a ba a ka ba don haka yanzu ba kara'i kai ba kai kayan tasbiki babu abin da za a rubuta maka aladansa ina fata an gane wannan don lokaci Allah bai kaddara yake kana duniya ba to ga da za a da ya rasu duk wanda suke duniya ba da lokaci da kai annabi ya rasu kana raye a lokacin ko yau ne Allah ya maka dogon rai sai ka sallaci kabarin sanin wani biyu ce ko da ba ba ka girbi kabarin amma ba ka zama bayyana ba uh, usaimi ya ce misali kai shekarar ka sha tara shi kabarin kuma shekarar ka sha kabarin kenan lokacin da mutum ya rasu shekara da daya a duniya shekara daya a duniya ta san ne da sallah kai mu bayyana misali shekarar ka ashirin yanzu gawa ya mutu lokacin yanzu shekara sha bakwai da wuce shekara sha bakwai ka mallaki hankalin kanka shekara uku ka mallaki hankalin kanka ko ka mallaki hankalin kanka kenan sai an duba ka kai shekarar ka yi wayo lokacin da ya rasu ina fata an gane wasu bayani to wannan shi da ke da ƙarin bayani a kawai da bangaren sanin wani hadisi ya nuna ya halatta a bada labarin rasuwa don annabi ce don me ban gaya mu rasuwarsa ba duk da akwai hadisi da annabi ya hana bada labarin rasuwa wata hadisi da annabi ya hana yana nufin yana za ana yi don fariya ya ba da sanarwa a gidan rediyo gidan talabijin a kashe bakon kuɗi eh, wane ya rasu shi ne tsohon ma'aikacin kaza tsohon kaza tsohon kaza ya rike bukani kaza kaza kaza kaza ya bar ya'ya talatin da kaza jikoki ɗari da saba'in da kaza a cikin yaran sa sai a fara kira masu matsayi manoma ba za a kira su ba minista kaza shi ne alaji wani a kaza kaza kaza to irin wannan ne na alfahari wani bai halatta amma don a sanar don a masu addu'a don wani a roƙa masu rahama ko kuma don inda shi wani yana jin wani aiki ko ba gaba a kawo da ya karshe sa na alibi ce don da ku sanar da ni sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana cewa ya dace ga duk wanda yake shugaba an gane ko to kar ya raina wanda yake ko da aiki da don kaji yadda annabi ke kulawa da tsohuwa bakar fata tsohuwar baiwa bare yar hijira dubi yadda annabi kula bai samu ya tsallaci gawarta ba ma sai da yaje ya tsallaci kabarin to me tsammanin ka da abubakar da ya rasu annabi yana raye <laughs> ai ba garin kulawa zai nuna masa ba ko kira wanda ya nuna ya dace wa shugaba ya duba ya wa duk wanda suke karkashin sa ya nuna ya damu da damuwarsu kaga ana har annabi ya tattake har kabarin ya ce gina kabarin sa wannan gina wani shehi zai maka ina wani shehi zai maka ai shehi ma iya kokari in ya sallaki gawar wata cikin irin tsofaffi masu aiki a gidansa ba zai zai magabatar ba sai dai zauna yana ta jin sharbin ba ba zai je tambarin ba don ka akwai irin malaman gargajiya da suke ganin sun fi karfi zuwa makamarta ba za ta taɓa gaje makamarta ba in ya tsallaci gawa sai ya zauna kawai ya rika jan tare fal fal fal amma in ka zo yanzu za a samu tuwo a jikinka sai maka fashi da tarbi amma daga sallatan gawa ne an gama an gawa sai ku ne za ku tafi magabarta shi yana nan ba zai zuga mu mun duk wanda zai na siya ku fasa bakin shi ka san ku zuba duka ya zan shaidani ba zai je ba to kaga wannan matsala ce wannan ba addini bane addini da kansa yana zuwa jana'izar sahabbansa wannan matar ba ku ji an binne ta amma sai da annabi zo kabarin ta saboda haka wannan shi ne shi ai kai ma malamin ana suka je magabatar kai ma ka kare imani mai yiwa wasu abubuwan da suke babu kyau sadakan kaza kaza din din ka zama wannan ya mutu wanda ya mutu zuciyar ga ya taushi ka zo ka ce jama'a gaskiya wani abu da muke ba ki wannan sannan yana da cikin fa'idodi wa da hadisin wanda ya sannan gawa wajen zai sake maimaita ba don annabi ya zuri shi din da ya bayi ba sai ya tafi je tare da wani da ba su yi ba duk da wasu kace Ah, da dai ya sallaci gawar misali ya zo aka an sallaci gawar sai shi ɗaya kafin a ɗauke sai zo ga ana yi a kan tsawon jami zai iya bi wannan shirin eh, ra'ayin shekul isra'il da taimi akwai shafi ingancin jidawa in ji usaimi ra'an nabi ya ce idan ku yi sallah a gidajen ku sanan ko zo kan tare da liman bai sallah ba yi sallah tare da shi na farko sai zan zo na gida za su sallai tuma fi ne hali kuma kuma a zarar kuma imam lai shi ba ku sallu ba abu bai na halakun na fila ko duk fa'idar wani hadisi ya nuna tun a da tun a zamanin safai akwai wani da ya binne su munafukai ko ba gaba saboda su yana duhu ba annabi ta ina hadin kubura mamluwa su kabarin na an cika shi da duhu amma sallan nan da dai Allah ya haƙura ba zan lura da zamanin mu na yanzu kan ya ji hankalin mu kan duhun kabari shi ya sa ma wata musulmi ta fala taktar bil amal duk ustazan da kada ka rubu da aiki kada ka yi shi kabarin a yi lam zai zama in bai zamanin annabi zamanin sahabbai annabi ya je makabarta ya ce kaburbura a cikin suke da dubu da yawa kai kowa yaya za ka zayo kana shiga baki da ayyuka kaga wannan kenan ya sahabbai ko suna khairul qurun kabarin su da duk yadda annabi ya bada kuma anan da annabi ya ce Allah zai haskaka don sallar da nayi musu wannan ya nuna salla da addu'a da ake wa mamaci ko ya dauke masa azaba ko ya rage masa karfin azaba ko ya sauke ya rage duhun duhu Usaimin ta shi za a ɗauka wani hadisi annabi ya san gaibu kenan don farko suna duhu yanzu yadda Allah ya ka. ko ba ga mutum da ce eh a bai san gani sai Allah ne sanar da shi to ana Allah ne sanar da shi saboda akwai duhu baya idan sai Allah ce yanzu saboda akwai haske Ko wani lokaci illa man alimul ghaib fala yuziru ala ghaibi ahada illa man yastaba min rasul to annabi kuma Allah ya yarda da shi shi ne ma khatimul anbiya wa imam musa wani hadisi ya nuna ya halatta ka faɗi wani abin ci ga wanda ya mutu amma a bisa jirgi ba duk kamarin ne suke duhu ba ba akwai dai a kaburuwa akwai da suke ci duhu amma ana ne da ce kamarin wani da wani da wani yana duhu yana jin wuta ba kaga ya baka zawon iyalansu ko kuma ya bar musu abin gori ka kaburburan nan suna cike da duhu a gane ko ba tare da ya ware wannan ya ware wannan ba sannan kuma wannan hadisi ya nuna annabi na aiki da sababi Allah ya haskaka amma don sababin ne bi salati alayhi don sallar da nayi saboda ka ba ta bari kai tawakkali kai babu riko da sababi sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana ya je makabarta a yi nasiha to kaga da aka zo makabarta bayan annabi ya yi sallah bayan nasiya bai ce ina hadin kubura a sun zurfa ya ku jama'a kaburbura da yawa ba na suna cikin duhu wallahi suna cikin duhu suna cikin kaza Allah ya haskaka musu da amma ba Allah ya tafi a magabarta wajen ma annabi ya nemi a cikin magabarta don tunatarwa da lahira zurul kubura fa yana tadhakkirukum al-akhirah yadda ya zo a hadisi imam bukhari a sahih bukhari sahih muslim hadisi na ɗari tara da saba'in da shida saboda haka wannan kaɗan daga cikin fiƙihu da yake cikin wani hadisi wannan usaimin ya kawo a cikin shar'a na muwaffa babun fadlul du'a wakil abdulsalam balaita fadalar addu'a inda dukkan masjid ya shiga masallaci روى أبو داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي أنه كان إذا دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم kaga ya gama su da mimun mimun a'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ina neman tsari a wurin Allah mai girma da fuskarsa mai girma da ikonsa da ɗaɗɗe ya tsare daga shaitan tsinai fara sai ta aka aka haka ne eh. wasu na su na ciki. wasu na su ce aka fakat wannan kaɗai النبي قل نعم قال ابن جميزة حال ذلك إذا متيقى هو نعم قال الشيطان سيشهده يتي إذا متيقى هو نعب آه، ذكر وأدوى سيشهده يتي خفض مني أزأل يشهد الكريني سائلا اليوم أصورا ونعين فضل الصلوات الخمس قال لا صلوا ليبيا المحافظة على الصلوات على الصلاة من أسباب دخول الجنة كي يصلى صلى أنا للتصوير شذات الجنة rawar turmuzi wa sahahul albani an abi umama turmuzi ya rawaito hadisin da albani ya inganta daga abi umama yace sami'tu rasulullahi yaqul naji annabi na cewa yace sami'ika amma za ka bayar da fata ya zama a sami'tu rasulullahi yaqul naji annabi na kudu ba fi hajjatul a hajjin ban kwana فقال سيجي اتقوا الله ربكم كجزور الله ku وصلوا خمسكم ويصلوا لكم بيار كريا كرا بيافا صلى wa sumu shaharakum ku azanci watan ku na ramadan wa addu amfani amwalikum ku bada zakar dukiyoyinku wa asiqu za amrikum ku yi da'a wa shugabanni za amrikum ma abuta al'amarin ku shugaban ku tadkhulu jannata rabbikum za mu shiga aljannar ubangiji turmuzi ya kawo albaniya inda ta cin sai ibnu jami'a. Ah, wannan hadisin ya nuna muhimmancin salloli biyar da tsoron Allah da azumin Ramadan da ba da zakka da ladabi wa shugabanni shugaba wajibi ne mutum ya masa ladabi ko da shugaban da ba adali ba ba azalimi ba kamar yadda jari ke jin karatu babban malamin dr sani rijiyar da mai yake fasara wa yi tsala rabu kalil malaika fi ilin jari na fil ardu khalifa na jira kawo asari irin da su ibn abbas da sauransu da suka ce wai da a yi shekara arba'in ko 60 ne ana cikin mulkin azzalimi ko ba gaba shi ya fi da a yi a awa 24 yi ne ɗaya ko kwana ɗaya babu gwamnati. Ina duk lalaci da ake ciki na abu na da in ba gwamnati da lalaci da abubuwa ya fi haka kar mu ce ah, ba amfani kaza ba amfani da nazar ba amfani kaza to da babu ma da ya fi haka haka ibn abbas ya ce da Allah ya nuna muhimmancin me ya sa ba zai annabi adam fil ardi khalifa sai da Allah ya fara magana shugabanci a doron kasa kafin ya fara kawo magana talakawa sai ka shehu Islam ibn Taymiyyah ce da a zauna babu mulki wanda ai mulki ko da kafiri ne don ba wuka to yanzu ma a haka rana tsaka za ba wani mutane a gari Allah ba mu lafiya da zaman lafiya warawa abu dauda wa samun albani adam da muhairis ana rajula min bani kinana ai wani mutum daga bani kinana yud'a al-muhdaji ana kiransa muhdaji sami a rajulan da sham ya ji labarin wani mutum a sham yukna ana masa ladabi da aba muhammad wai abu muhammad yana fasawa ya kula yana cewa alwutur wajib yana ta wuce wajibi qalil muqtadi ke muqtadi yace dan muqtadi dan kabila muqtadi farahtu sai na ta ubadah ila ubadah samit wajen ubadah dan samit alqata rabtu la fahta rabtu la na bijru mata wa huwa ra'ihun ila almasjid yana tafiya zuwa masallaci ra'ihun ila almasjid yana tafiya zuwa masallaci ba mutu sai na bata su labari billazi qala abu muhammad da fatawar abu muhammad fakala ubada sai ubada ya ka zaba abu muhammad abu muhammad ya yi karya wani ya nuna magabata suna karya ta karya suna karya ta bid'a wanda kira sami tu rasulullahi ya kulu na ji annabi na cewa ai ba kunyan cewa kai karya mutu magana ka ya ci karo da na annabi na ji annabi na cewa khamsu salawatin kataba hunna Allah ala ibadi salloli biyar Allah ya wajibta wa bayi man ja'a bihinna wanda ya zo da salloli biyar lam yubayyi min hunna sha'an bai tauye komai cikin su ba istighfaran bi na yana kaffa kaffa da haƙƙin su yana tsare haƙƙin sallar kana lahu inda Allah ya azumi yana da alƙawari a wajen Allah an yi rikina aljanna shiga da shi aljanna wa man lam ya'ti bihinna wanda bai zo da sallolin ba fa laysa lahu inda Allah ya azumi wallahi babu alkawari tsakaninsa da Allah na aljanna in sha'a azabahu in Allah ya so ya bashi kaji wa in sha'a da Allah hujjar ya so ya ka da wani saboda haka alkawari tsakaninka da Allah na aljanna aiki kan naka shi da ka mallaki salloli biyar la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada ونالت أبو داود يكا أصنع حديث لدبو تتريد دا أشهر دبو البانيا إنك ذات صحيح الجامع حديث لدبو تتريد دا أربع إلو وفي رواية لأبي داود وصححها الباني رواية أبي داود البانيا إنك ذات عن عبد الله بن السنابه عبد الله بن السنابه قال زعم أبو محمد أبو محمد ياريا ياي فتوى أن الوتر واجب ويوتر واجب إلي فقال أبو بن الصامت كذب أبو محمد abu muhammad ya yi karya a ashhadu anni sami'tu rasulullahi yaqulu na shaida na ji annabi na cewa khamsu salawatin salloli biyar ya tsara iftarada wannan lahu ta'ala Allah madawai sarki fallanta su man a ahsana wudu'ahu wanda ya kyautata alwalansa wa sallahu na wanda ya sallace su a lokacinsu su wa tamma a wannan cika ruku'in su wa a wannan da natsuwar su kana lahu ala Allah ahadu yana da alƙawari a wajen Allah an ya يغفر له يا يغفر يشكت شيء الجنة ولا شك ومن لم يفعل والنبي ببع فليس له على الله أحد النبي مسأل كوني ما إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أبو داود يا كاسنا حديث لا تريم كده ستين بيار البالية إن كتاتين صحيح الجامع حديث لا تريم كده أربعين دا as-salatu tansilu khataya tansilu khataya sallah yana wanke zunubai sabulu ne omo ne ruwa ne fi sahihaini an samu hadisi a sahih bukhari da muslim an abi huraira daga abu huraira annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu huraira ya ji annabi ya kula yana cewa a ra'aytu shin kun gani law anna nahran da kogi babbata ba na ga ku annahar shine abu mai fadi an kira kogi da nahar don fadin sa an kira yi da nahar don hasken sa yana da fadi da akwai kogi mai fadi bai ba da abin a kofar ɗayan ku يتصل فيه ينا وقع أجهي كل يوم قول لنا خمسة صورة صوبيا ما تقول ذلك ميزك الفري أجهاك يبكي من دراني زي ركي أجهزة كشنزة زي زونا دولة دراني الدران ذا دنس ذا وصخ ضد السيل كما ينزل قبل أمير من الدنس قادرا على وصخ shi yasa layi na uku ya ce azzaran layi na alwasa zaki sannan wasu kananan kwari suna iya yawo a cikin mutum ko kananan kurarrace duk ana ce musu dara قالوا سكت لا يبقى من درجة شيء فذي رجع قوم جل دولة شيء سبا قال الثاني بيجي فذلك والنندب مثل الصلوات الخمس حتى صلوا لي بريكي يدا ويكي متن بالنسبة yanqul lahu bil khafaya Allah yana kankare sako da shi bukhari da muslim su wato imam bukhari hadisi na 528 muslim hadisi na 667 wa ina musulman bani ya ce as-salatu khairul a'mal na uku sallah shine fiyayyen ayyuka shine fiyayyen ayyuka rawabu ma da wasu albani an tauba tsala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istaqimu ku daidaita Eh, ku tsaya kan daidai kul amantu billahi thumma istaqim illal ladina qalu rabbuna la thumma istaqamu ku tsaya akan tauhidi da sunna walan tuqsu kana ita walan tuqsu ba za ku taba iya wa ba me ne ba za ku taba iya wa ba za ku taba iya kole addini ba an gane ku kai iya gurgurdu wa da ku sani anna khayra a'malikum lalle mafi alkhairin ayyukanku as-salatu shine sallah wala yuhafizu ala al-wudu ba mai tsare alwala illa mu'minun sai mu'min wannan hadisi ibn majah ka suna hadisi na 275 albani ya inganta shi sahihul jami sai mu tsaya anan abu da faɗa na daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure ko ko tuntuna Allah ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk